Matasan sun ce shekara ɗaya da shugaba Muhammadu Buhari ya yana mulkin Najeriya lalle fa al'umma sun gani a ƙasa domin hankali ya kwanta jama'a na walwala sai dai a cewan shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin matasan Arewa Imrana Wadanas da sauran rina a kaba. Ya kamata ya kawo mana ajanda ta mutanen Arewa dan har yanzu ajandar da yake karanta ba ta mutanen Arewa ce kuma babba ajandar da muka yi jin daɗin ta ita ta magana kawo ruwa riba Niger. Ya za a yi a waye gari ya yashe wurin nan a ce jiragen da za su rika zuwa maimakon kayan mutumin sokoto katsina kaduna zamfara a ce sai ya je legas ya ɗauko idan aka kawo ruwa wancan gurin kai tsaye za ka je eh, lakwaja za ka ɗauko kayan ba ta da wahala ba sannan fiye da mutum dubu goma ko dubu hamsin za su iya samun aiki lebura ne mai gadi ne ma'aikaci ne duk irin aikin da kake ɗauka akwai shi nan gurin saboda arziki ya zo mana ƙasa hajiya har wancan mutanen da suke mana kurin mu mabarata ne mu matsayata ne mu matalauta ne ai talauci ya ƙare mana tun da su ta ruwa ce haraji da ake ba su can gurin ana haɓaka Legas da sauran gurare inda ruwa yake mu ma za mu rika samun harajin nan za a rika ciyar da ƙasar mu gaba daga nan ma in suka ce a raba ƙasar sai a raba domin kowa yana da arzikin da zai riƙe kanshi sannan sauran gurare irin inda aka gano mai a tabbatar da cewa shekarar shi ta baɗin Allah ya mana tsohon kwana ya ga ya za a ci an haƙo man nan kamar yadda sauran gurare suke haƙa an haƙo ce a tana da Umar ya zo da ita amma sai na ga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari shi bai ma kawo wannan cikin tunani ba ko da yake shugaba Buhari ya yi alkawal mai da hankali akan abubuwa hudu ne a yayin da yake kamfe ɗinsa na zama shugaban kasa waɗanda suka haɗa da tabbatar da tsaro maido da tattalin arzikin Najeriya samarwa matasa ayyukan yi da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa abu da Hajiya Yalwan Shata ta ce da kamar wuya babban abin da ya dame ni yanzu duk mutumin da yake Najeriya sun talakan Najeriya ya kufa da ran shi da lafiyar shi da komi nashi akan magana sai an samu canji to canjin nan ya zo yanzu babu wanda yake shan wahala a cikin mutanen Najeriya in ba talakawa ba dalili abinci ya yi karanci babu saboda lokacin da kamun mm, shugaban kasa ha mulki shinkafan nan dubu takwas tara ce yanzu shinkafa tana dubu goma sha bakwai sha takwas in ni ina iya saye wani na iya saye talaka bai iya sayi akwai talakan da ya rantse da qur'ani cewa buhu yake sai yanzu awo yake saboda haka ina ba mai girma shugaban kasa shawara a buɗe boda mutanen da suka ranci kuɗin banki suka je suka shigo da abinci aka datse da tashoshin jirgin ruwa da boda boda na Najeriya in duti za a yi a kira 'yan kasuwa su duti a shigo da wannan abinci kasa ta wadata sannan in za a datse mun li'imta mutanen mu sun koma noma. Amma tijani Kyari Muhammad ɗaya cikin matasan jam'iyyar APC ya ce Buhari ya yi rawar gani. Ni na ganin cikin kashi ɗari zan iya bashi kashi 85 saboda gaskiya maganar tashin bama mai ya riga ya sauki so akwai ci gaba sosai har zuwa kashi casa'in ma zan iya bashi so dan dai ka a ce na nuna son kai so da na bashi kashi casa'in da tara so amma kuma babban aiki ne a gaban mu so kuma ya kamata cewa su wanda suke tare da shi su dinga ba shawara kuma su dinga ba shi haɗin kai kan maganin cin hanci da rashawa dan ta bakin maganar sa yace in dai bamu ci bamu gama da cin rashawa ba to cin rashawa ta gama da mu har kanmu ma ta cinye so maganar yaƙi da cin hanci da rashawa gaskiya yayi kokari sai dai kuma a ƙara kokarin masu sharhi na ci gaba da musayan yawo dawo a game da mulkin shugaba Buhari tare da ba da shawarar a yi maza maza a saki kuɗaɗe da aka ce an tara ko mutane za su samu sauƙin kayan masarufi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.